Demokradiyya a yau. Cikin shirin shin shugabannin siyasa a arewacin Najeriya sun yi wa matasan arewacin ƙasar adalci da suka ce a kama su saboda wa'adi da suka baiwa ‘yan ƙabilar Ibo. Masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Barazanar da wasu shugabannin arewacin Najeriya suka yi na kama shugabannin wasu ƙungiyoyin matasan arewacin ƙasar da suka baiwa ‘yan ƙabilar Ibo wa'adin ficewa daga arewacin Najeriya yana samun yabo a wasu sassa saboda ko ba komai wasu masana suka ce ya nuna cewa hukuma tana da sauran ƙima kuma har yanzu akwai waɗanda suka san abin da ya wajaba a kansu a hukumance idan suka hango fitina. wasu kuma suna ganin ai ba a yi wa matasan adalci ba. Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan da suka ba da wa'adin Malam Ashir Sharif ya yaba da ƙoƙarin da gwamnatin tarayya take yi na shawo kan wannan matsala, ha kuma ya nuna fushin su kan yadda shugabannin arewan suka yi ca a kansu. Ƙasan nan ba a san gaskiya. Yaran nan da mutanen nan na Ibo yau fa shekararsu su uku don fa abu suna wa'annan kalmomin marasa daɗi suna cin mutuncin mutan arewa amma dan Allah dan annabi na son tambaye ku ku yan jarida a cikin jagororin kudancin Najeriya mutanen Ibo manyan su ba ku ji ko mutum da ya fito ya ce abin da yaran suke faɗa ba daidai bane ita gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta fito ta ce wannan abin da yaran suke ba daidai bane ba su wa'annan yan rigataran gwada namu na arewa irin wa'annan gwamnonin da suka tasan mana akan mu mun yi magana babu wanda ya fito ice dan me isa jagoro jagororin ku da kuka bai ƴaƴan ku suke maganganu irin wannan babu wanda yi wannan maganas sai ran da mu muka fito muka yi tamu magana sai gashi ɗan uwanmu sun taso kamar sa cinye mu danye wasu ƴan tsirari a cikin su masu neman mulki suka tasan mana to ko shugabannin na arewa sun yi wa matasan nan adalci tambayar da na yi wa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano kenan. Duka waɗanda suka tsawatarwa da matasan nan na Arewa, duka za ka iya cewa sun yi daidai. saboda su manya ne su dattawa ne hmm. kuma sun hango wani kuskure da yaransa suka yi kuma gatan bahaushe shi ya fi wani bahaushe bahausa fulani ya san cewar wato gatansa izamana yana da ce masa bari saboda haka don sun ce bari ba aibu ba ne hmm. ko shi gwamna 'yar rufai da ce a kamo su wato ya kai wannan ɗan kujerar ta faɗin an kalle ta ba za a ga aibu ba ya rage ga su jami'an tsaro su ne za su duba su ga idan akwai idan babu masalaha a wannan kamun su sai su ce masa yarsa mun da yaran mu a kamun su amma sai su shiru shi kenan idan ta nafa shi magana ta wuce. To, Dr. Dukawa matasan nan a martani da suka bayar bayan da shugabannin Najeriya da ma na Arewan suka suka yi ca a kansu da tarurruka da shi mukaddashin shugaban ƙasa ya kira suka ce me yasa gwamnoni ko da waɗanda suka yi magana bayan wannan al'amari da ma tun bayan shekaru da suka wuce da aka fara wannan fafutuka na magana aka sabunta eh, yunkurin neman kafa ƙasar biyafara me yasa shugabannin wannan yanki babu buda da ya fito ya tsawata waɗannan yara ana cewa ba a gyara kuskure da barna ko kuma a gyara barna da kuskure wato dan wani ya yi kuskure kuma ba za ka yi wani kuskuren da nufin ka gyara ba rashin tsawatarwa da yaran inyamurai da shugabannin su ba ba nau'i ne na kuskure kuma baka kira shi barna ba hmm. saboda haka ba wannan da zai halarta mu kuma idan yaran mu an ga sun yi abin da ba daidai ba a ce ba za a ga a taka musu ba. Dr. Duka idan aka ce za a ga aibinsu saboda ba su fito sun yi magana ba ka gane cewa mm, su ma suna da hujja lokacin da aka eh, rikicin boko haram yake kamari da wuya ka ga wani daga cikin shugabannin arewa da ya fito ya yi magana kan wannan matsala in ban da watakila shugaba muhammadu buhari lokacin ana yakin neman zaɓe yake cewa abin da boko haram take yi ba daidai ba amma shi rashin maganar shugabannin arewa da tijan arewa ya sa su yan kudu ma suke cewa ai da haɗin bakin shugabannin arewa ake rikicin boko haram in sai nake jin kamar wato ko dai fahimta ne ba a yi ko wani abu amma an sha cewa shugabannin arewa sun sha cewar ba daidai ba ne harkar boko haram har ma ta jango an karkashe waɗansu a cikinsu an kashe malamai irin su shaggafa an kashe dattawa irin su yanar shuwa ke da saboda haka an samu waɗanda mu an samu waɗanda suka fito fitattu kuwa waɗanda suka ce ba daidai ba ne. Amma a fahimtar ka me yasa su ba wanda ya fito ya yi magana kan wannan ya tsawata a yaran nan. To watakila ɗayan biyu ko fahimtar su ta ba su cewar irin wannan barazanar za ta kai ga cimma burinsu na a wato ba su mukamai a gwamnatin tarayya. kowa a bata shugabancin kasar musamman idan ka duba yadda yankin yarba suka tun jin tuwar suka ci tasar hankalin ƙasa suka ci tasar hankalin ƙasa irin wannan abin da inyamurai suka yi da kiraye-kirayen yaƙi ni idona ya gane min a lagos inda aka ta rubuce-rubucen mu haɗa a filin daga nan gaba yaƙi ne kawai zai raba mu duk wannan abin nan an yi shi suka ci hayaniya kuma kuma wataƙila wannan ta sa shugabannin arewa suka yadda suka ce to bai rabe bai shugabanci kasa mm. to kila sai suka ga to su ma suka yi irin wannan za a ce to zaɓe na gaba in ya murya zo shugabanci ƙasa. kila kuma saboda yanda wato matasan suke wato ake musu kallo ko haka ne ko ba haka ba ne da 'yan daba da in wani ya fito ya ce musu ba daidai ba yanzu nan su halaka shi. saboda haka suna tsoro da za su iya yaran ba zai wuce ɗayan biyu ba a Ganin ka yanzu bayan kusan alamar ƙura ta fara lafa kan wannan magana matakan da gwamnatin tarayya ta fara ɗauka kan wato shawo kan wannan al'amari wannan zai kai ga samun nasara na warware wannan takaddama? Matakin da makaddashin shugaban ƙasa ya fara ɗauka zai iya kwantar da rigimar wato yayyafa mata ruwa amma ba ya kashe ta ba. domin an ratso tafiya mai yawa an yi abubuwa shi don waɗannan duk ba su magance matsalar ba a lokacin da tsohon shugaban ƙasa jonathan ya kira taron ƙasarsa a irin wannan ƙurar ce ta taso kuma yake ganin a zo a tattauna kuma ake zaton daga nan an gama amma gashi ba gama ba abubuwa sun biyo baya kuma ko a wancan lokacin mutane da dama wanda gaskiya ina daga ciki muna ganin da tsayawa aka yi yadda a je a kada kuri a jin ra'ayi waye yake so a zauna a najeriya waye yake so ya fita um, dr dukawa tsarin mulki bai ba da damar a ce um, wani bangare yana da zaɓin ko ya bar Najeriya. Tsarin mulki ya ce ƙasa ce dunkulalliya zancen rabuwa babu ita. ta yaya za a yi maganin jefa ƙuri'ar raba eh, jin ra'ayin ko wani na so ya raba aure ko wani yana so ya kama hanyarsa alhali babu wannan zaɓi. Ta hanyar jarin tsarin mulkin. Shin Dr. Dukawa rabuwa ce mm, mm, maslaha ga wannan matsala ko kuma dai sake fasalin yadda ake shugabancin ƙasar ma'ana a sakarwa yankuna ko kuma jihohi mara su fi samun ikon guda tafiyar da harkokinsu maimakon yadda yanzu aka tattara kusan dukkan iko ba ka iya numfashi sai da yardar gwamnatin tarayya. Ba rabuwa ce masalaha ba, gyara ne masalaha, amma su waɗanda Allah wa mulkin ƙasar a hannunsu sun a gyara, duk wani tunani da za ka yi yadda za a gyara. idan ka ce abin wa kowane yanki ikon cin gashin kansa kada ka manta da haka aka fara da tura mulki mallaka suka tafi arewa tana cin gashin kanta ƙasar yarawa suna cin gashin kansu ƙasar libya suna cin gashin kansu amma suka dinka suka dinka yin abin da suka yi kasar ka dinka canja canja shine dalilin da ita so i dawo da mu wannan tsarin yanzu shi kuma wannan tsarin ga kasashe member duk suna yin irin sa america tana yi india tana yi indonesia tana yi malaysia tana yi ga kasashe nan da yawa suna irin sa suna zaune lafiya amma mu shugabannin sun ki su yi shi yadda za a zauna lafiya sun ki su shi yadda za a zauna lafiya to da haka shine wannan shine zai ta baka cewar waɗansu ɗin su takwai koke-koken suna so su fita amma tabbas ko sun fita ba matsala ba ce domin mun ga misalin Sudan. Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro ne da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya.